Thunder Blows Online TV. Masu kallon mu ga dukkan alamu dai raɗe-raɗi ko kuma hankulan al'umma ya kwanta game da raɗe-raɗin da ake na canjin shekarun gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC. Amma har yanzu al'ummar jihar Zamfara da ma al'ummar Najeriya suna ci gaba da tambayoyi wai bisa waɗanne dalilai ko kuma bisa waɗanne laifuka aka yi wa gwamna bello muhammad matawalle ya ga cewa lokaci ya yi waci da jam'iyyar pdp ya koma jam'iyyar apc wasu suna ganin jam'iyyar pdp ta masa dukkanin adalci da ya kamata a ce a yi dan adam domin ita a jam'iyyar da ya yi amfani da ita ya zama gwamnan jihar zamfara suna ganin ba abin da za a ce an mashi wanda zai saya bar jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc to sai dai wani jigo daga cikin jigogin jam'iyyar pdp arewa maso yamma kuma sanannen tsohon dan jarida kuma dan siyasa dan jam'iyyar pdp malam yusuf dingyadi ya yi fashin baki tare da bayani akan laihuka guda hudu wanda shi a ganin shi su ne jam'iyyar pdp ta yi gwamnan bello matawalle har yunkurin tauna aya domin tsakuwa ta ji tsoro kuma yi yunkurin barin jam'iyyar pdp zuwa apc bari mu saurara wayan irin laihuka ne a ta bakin yusuf dingali kamar yadda na so ka bari in yi bayani ka hana ni eh, yawa wannan shine muhimmin bayanin da ya kamata tun farko anas ba ɗaya ba ba biyu ba gwamnan jihar zamfara ya fuskanci matsala har kuɗu, shugabannin jam'iyyar pdp a matakin ƙasa ba wanda ya naɗo wakilci ko ya jagoranci shugabanci ya zo yi ma al'ummar jihar zamfara jaje ko ya nuna musu alhini ko ya nuna goyon bayan shiga gwamna na farko magana ta farko da aka fara shine lokacin da mai girma gwamnan zamfara ya yi magana kan ma'adinan zamfara gold waɗanda suka fara mai da martani a kan shi gwamnonin pdp ne jam'iyyar pdp bata tsawata ba bata kira su ba a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya ta yi musu magana ta ce su bar wannan faɗa saboda idan kabar ɗiyanka suna faɗa na waje zai ga cewar akwai matsala mm. aka wuce wannan jam'iyyar apc ta gwamnatin tarayya ita ta hidda bayani a fara shugaban kasa garba shehu mai ba shugaban kasa shawara ya ce zance da maganar da gwamnan zamfarai ga yadda take aka gyara lamarin sannan tafiya ta ci gaba aka zo maganar jangebe aka sace 'yan matan jangebe babu wanda ya zo daga headquarter jam'iyyar pdp ko da gwamnonin pdp su zo gusau su yi jaje su nuna alhininsu sannan kuma su ce za su ɗauki mataki ko kuma su yi kwandemin sakaci na gwamnatin tarayya da jami'an tsaro amma mai girma gwamnan sokoto da shi da mai alfarma sarkin musulmi sun bar kaduna za su je sokoto suka tsaya a gusau suka yi ma gwamnan zamfar jaji su kadai ne kuma mai alfarma sarkin musulmi sokoto da zamfara duk ɗaya ce gare shi gwamnan zamfara eh, gwamnan da zamfara uwa ɗaya uba ɗaya ne abu tashi da gwamnan zamfara da soyayya shi da mutanen zamfara ɗaya ne aka ƙara wannan aka sako yaran nan babu wanda ya zo ya taya shi murna ko ya nuna farin cikin shi ko a matakin ƙasa na pdp amma 'yan jam'iyyar apc suka niƙo gari suka zo suka yi mashi jaje kuma suka nuna alhininsu akan wannan aka dawo kasuwa ta ƙone da katsina suka shigo suka zo nan tare da ita minista ya jihar zamfara apc apc amma babu ko da sanatocin pdp na zamfara da suka gayyaci shugaban majalisar dattawa ko kuma wasu sanatoci na pdp nasu suka yogaya suka taho zamfara suka nuna alhininsu kamar yadda ake kudu waɗannan abubuwa suna da ciwo a matsayinka na shugaba a matsayinka na kana da makwabta gida guda uwa guda a ce ba za su sheko su yi maka jaje ko yi maka alhini ba sai dai wani can daga daji ya zo ya maka waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da suka faru sai magana ishu na hana wannan shirmen da gwamnatin tarayya ta yi na lizon domin na ɗauka shirme ne domin babu inda jirgi zai bi hanyar zamfara ah, ah, ai baka san wani abu in an tashin siyasa hmm. abinda ke faruwa a katsina da nasarawa shi ke faruwa a zamfara don haka idan ka ce no fly zone a gusau a zamfara baka ce no fly a katsina ba ko no fly a nasarawa mai kai don haka ka nuna rashin adalci Neja an kashe mutane fiye da 1336 a cikin abin da bai wuce wata uku ba baki ɗaya kashe-kashen da aka yi tun hawan gwamnatin bello matole zuwa yanzu ba su kai 360 ba amma za ka kaba no fly zone a jihar zamfara inda yake jirgi bai bi ga inda jirgin kin ya taso daga abuja ko daga lagos ko niger zai ji sai ya biyo ta neja sararin samaniyar neja babu ko jirgin kaya ɗaukar kaya bebi gusau bi zambara. duk faɗin zambara har wajen kwatankwaro inda ya iyaka da bena ta jihar kebbi ko kuma inda ya iyaka da wani yanki na jihar neja babu inda jirgi ke ratsuwa ta ne yake biyowa ta wajajen bida ba ta wajajen gusau ko ta anka ko ta wajen ah, gumi ba to misali dai duk inda zaka furta a ah, jirgi na zuwa dingyadi domin sai ya ke wajen dingyadi ya je silami sannan ya dawo ya sauka ilin jirgin sokoto to no zone wannan rigima ce ta mai ba shugaban kasa shawara wanda yake ganin yana ganin watakila akwai wata azazza tsakanin shi da wani a zamfara amma ba ya dauki wannan mataki amma wa ke ba da shawara wanda ho matsayi ne na majalisar mala anas in dai ana magana gaskiya in an bi ta barawo a ta mabi bane ai barin gaya maka duk abin da ake ciki na sha'anin tsaro sai an bi ra'ayi na mangoro saboda shi ke ganin shugaban kasa karshe akan sha'anin tsaro kuma shi ke fara ganin sannan shine coordinating head na duk security kuma shi ke share intelligence yau inspector general yan sanda da chief of army staff da chief of air staff da chief of naval staff duk in sun ce ga halin da kasa take ciki in national security advisor ya ce a'a ga yadda take na nsa za ɗauka domin dukkan su coordinating ne karkashin office ɗinsa kowane abu da ake najeriya yana under nsa Thunder Online TV. Thunder.